Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. ba Adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan mu gabatar muku da dalla a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai kuma ku saurari guzurin hanya sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa to da fatan za a kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga abdullahi salihu katsina da shirin nan na ko kun san ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha biyar ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan oktoba ranar kare makafi ta duniya wadda ake kira da ranar farasanda hukumar unesco tare da babbar kungiyar makafi ta duniya ne da ya sa gudanar da zama a cikin shekara ta da 1950 inda suka cimma matsaya a kan wajibcin daukar matakai na kare makafi a duniya da kuma samar da hanyoyi na sauƙa musu hanyoyin gudanar da lamuransu a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larurar rashin gani ba wannan ya sa aka ayyana ranar goma sha biyar ga kowane watan oktoba na kowace shekara da ta zama ranar makafi ta duniya domin tunatar da duniya a kan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace al'umma kuma dole ne a kare su a ba su kulawa ta musamman a cikin rayuwar zamantakewa da kula bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a dukkanin bangarori waɗanda za su iya bayar da gudunmawa a cikin al'umma. daga ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan oktoban shekara ta 1991 kasar bosnia herzegovina ta tafi ficewa daga tarayyar kuslafiya kafin haka dai bosnia tana cikin kasashe waɗanda suka dinkule su a kafa tare yugoslavia sai kuma a cikin watan janairun shekara ta 1991 ta fara shirin shirin tafi cewa daga tarayyar ta yugoslavia an kuma gudanar da zaɓen raba gardama a cikin watan fabrairun shekara ta 1991 inda sakamakon ya nuna cewa kashi 99 cikin 100 na dukkanin mutanen da suka kada ƙuri'a suna goyon bayan ficewar ƙasar daga yugoslavia sai dai sabiyawan bosnia waɗanda ba su son ɓallewa daga ƙasar ta bosnia sun tare da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin salud bin milosevic inda suka kashe dubban musulmi na ƙasar bosnia tare da kuma tilasta ma wasu maliyoyi suka gudu suka bar gidajensu

na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadalla an gaida Abdullahi Salihu Katsina sai a gya zama domin aji labarun duniya da dumi su tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran jin halin musulunci a nan kasar iran ya yi kira ga haɗin kan musulmi a daidai lokacin da tsarin zamantakewa ke sauyawa a duniya a najeriya kuma gwamnatin shugaban buhari tana shirin sai da kamfanin jiragen ƙasa ga kamfanoni masu zaman kansu shugaban kasar iran ya mika saƙon taya murnar zagayewar ranar maulidin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ga shugabannin kasashen musulmi yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jun hali musulunci atullahi imam said alil khamnai ya yi kira ga al'ummar musulmi da ta hada kanta don dawo da karfinta a daidai lokacin da duniya take sauyawa a bangarorin jagoranci da kuma tattalin arziki tashar talabijin ta press tv a nan ta nakalto imam hamnai yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da yake jawabi a gaban mahalatta taron haɗin kan al'ummar musulmi karo na 36 wanda aka gudanar a nan birnin tehran jagoran ya kara da cewa haɗin kai tsakanin musulmi shine lamuni da kuma garkuwansu a irin wannan hali a duniya ya ce haɗin kan da yake nufi ta ra'ayi ne ba ta haɗewar ƙasashen musulmi su dunkule su zama ƙasa guda ba a wani bangare na jawabinsa imam hamna'i ya ce ƙasashen duniya sun fara farkawa kuma ba wanda zai amince ƙasa guda ko wasu ƙasashe a duniya kamar amurka da ingila su zama su ne suke iko da sauran ƙasashen duniya a jiya juma'a ce shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya mika sakon taya murna na zagayowar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma jikansa Imam Jafar Sadiq alaihi salam ga dukkanin shugabannin kasashen musulmi. Majiyar muryar Juma'a Musulunci ta Iran ta nakalta shugaban yana faɗar haka a sakon da ya aike wa shugabannin kasashen musulmi a jiya Juma'a wacce ta yi daidai da ranar 17 ga watan Rabiul Awwal na shekarar nan ta 1444 da muke ciki shugaban ya buƙaci musulmi su ɗauki darasi a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma jikansa imam sadiq salam don gudanar da rayuwa mafi kyawa a nan duniya da kuma rabauta a rayuwarsu ta lahira daga ƙarshe shugaban ya yi kira ga musulmi da su haɗa kai a tsakaninsu kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa ya umarce su don dawo da ƙarfinsu wanda suka rasa a duniya shugaban majalisar gudanarwa na kamfanin jiragen ƙasa na najeriya ibrahim musa ya faɗa wa ministan sifili mu'azu sambo kan cewa kamfanin yana aiki bisa asara saboda tsadar man diesel shafin yanar gizo na labarai sahara reporters ya nakalto ministan sifili mr mu'azu sambo yana cewa gwamnatin shugaba buhari ta ƙuduri niyyar sai da kamfanin don samun gudanarwa mai inganci labarin ya kara da cewa za a dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa kan layin dogo daga kaduna zuwa abuja ne kawai idan an kammala aikin sanya na'urorin kula da layukan dogon sa'o'i 24 a kowace rana don tabbatar da lafiya na matafiya kuma ana sa ran aikin zai kammala a cikin watan nuwamba mai zuwa a farkon wannan shekarar ne dai 'yan bindiga suka tada a kan layin dogo daga abuja zuwa kaduna wanda ya kai ga mutuwar mutane da dama sannan sun yi garkuwa da wasu daga cikin fasinjojin jirgin inda da dama suka fanshi kansu da kudade masu yawa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani likita ba falastini a birnin jenin na yankin yamma da kogin jordan mai suna dr abdullahi al-ahmad abu attin ya yi shahada a jiya juma'a a sansanin 'yan gudun hijira na birnin Jenin. sanadiyar harbi da bindiga wanda sojojin hantun kasar isra'ila suka yi masa aka tasharar talabijin ta first a nan tehran ta nakalto majiyar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar falastinu tana cewa dr Atin, dan shekara 43 a duniya ya yi shahada ne bayan da harsasan sojojin yahudawan suka same shi a kai a safiyar juma'a labarin ya kara da cewa dr attin shine bafalastini na 170 wanda sojojin mamaya na yahudawan harfi kasar isra'ila suka kashe tun farkon wannan shekara ta 2022 labarin ya kara da cewa prime minister gwamnatin falasina muhammad ashitaye ya yi kira ga kasashen duniya da su dawo cikin hayacinsu su shiga cikin rikicin da ke faruwa a kasar falastinu don a halin yanzu an shiga wata marhala mai hatsari a cikin rikicin gwamnatin kasar gambia ta ba da sanarwar cewa yawan yaran da suka rasa rayukansu saboda shan maganin mura mai guba wanda ya shigo kasar daga kasar india ya kai saba'in a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto shugaban gambia wato adama baro yana faɗar haka a jiya juma'a a taron gaggawa na majalisar zattawar ƙasar da ya kira a birnin banju babban birnin ƙasar da nufin tattauna wannan batun a makon da ya gabata ne dai gwamnatin kasar ta gambia ta ba da sanarwar cewa ta gano wani maganin mura na yara wanda kamfanin maiden pharmaceutical limited da ke birnin new delhi na kasar india ya harhaɗa yana sabbaba mutuwar yara ta hanyar lalata kodarsu tuni dai gwamnatin kasar india ta ba da umarnin rufe wani sashi na kamfanin a birnin new delhi don gudanar da bincike masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin Raji da karanto mana labarin duniya. Masu sauraro sai ku ga zama domin aji shirin nan na guzarin hanya. Guzarin hanya. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku dangane da wasu al'amura waɗanda idan muke riko da su za mu kasance mun yi riko mun tanadi guziri a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda kuma kamar yadda muka sha faɗa ne mutumin duk da yake kan hanya idan ba shi da wani guziri musamman hanya irin wannan managarciya wadda ko kaki ko kaso dole ne ka kama wannan hanya tafiya ce wajen take gaban kowa ba irin tafiya ce wajen in ka gina ma ka tafi in ka gina dama gobe ka ce ka fasa ba wannan tafiya ce ta dindindin wacce dole kowa yana kan wannan hanya yanzu haka kana faɗowa cikin duniyan nan to fa a wannan lokacin kuma ka kama hanyar komawa ne shi yasa a kowane lokaci ake cewa inna lillah wa inna ilaihi raji'un daga ubangiji muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma so mutumin da yake cikin wannan duniya ya tabbatar wa kansa cewa akan tafarkin komawa zuwa ga Allah yake to ya za ka je ka koma zuwa ga ubangiji ba tare da wani guziri a hannunka ba kuma ka san cewa duk wanda ya so wannan duniya ya shigo ne domin jarabawa guri ne na jarabawa to yaya za ka yadda misali a cikin al'amura na duniyar nan a ce ka shiga wani aji wanda jaraba za a yi kowa yana zone ga takadda ga biro ga tambayoyi a gaba kai ka kyale kanka gashi kowa yana ba da amsa yana bin wannan hanyoyi amma kai ka zauna baka da wani guziri da za ka iya rubuta wannan jarabawa din balle ma ka ce za ka ci wannan jarabawa din to muna kan hanya ne ta kuma zuwa ga Allah shi yasa muke ta bujiro da wasu abubuwa waɗanda magabata suke mana bayani idan muka yi riko da waɗannan abubuwan da magabata suke bayani muka kuma aikata su a aikace to fa shine guzurin da muka rike guziri ne managarcin guziri wanda ba wanda insha Allah ba za mu taɓe ba kuma Allah ya so da wannan guzurin muka koma wajen ubangijin mu subhanahu wataala zai yi murna da mu akan mun taho da wani abu wanda shi da kansa ya turo manzansa akan ya umarce mu mu aikata ko kuma ma ya ce da manzan nasa ya aikata mu gani mu koya walakun fi rasulillahi uswatun hasana sai Allah ta'ala yake cewa kyakkyawan koyi gare mu za mu kyakkyawan koyi mu koyi wani abu daga manzan nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala bai tsaya nan ba sai fa yace liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sai fa wanda yake neman ladan Allah ya kuma ke neman a ba shi ladan a ranar kiyama shine zai yi koyi da rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam duk da cewa wannan shiri na guzirin hanya kamar yadda na gaya mana magabata muke bujiro da al'amuransu to kuma da yake muna cikin ranaku na haihuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ranaku na maulidin manzo muna taya dukkan muminai duk musulmai masoya wannan annabi sallallahu alaihi wa da ahalin gidansa masu tsarki muna taya su murnan maulidi da zagayowar ranar da aka haifi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa mafi yawa daga cikin waɗannan hadisai da muke karantowa da waɗannan bayanai da muke ainihin karantawa muna bayyanawa daga wannan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam kuma duk waɗannan abubuwa ɗin wanda muke cewa a riƙe su a matsayin guziri to fa shi annabin nan ya zo ya aikata su ne a duniyan nan a aikace kuma saboda haka ya kamata mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam a shirinmu da ya gabata mun kawo waɗansu siffofi da kuma wasu bayanai na al'amura ne irin malaman da suke karatu don Allah kamar yadda muka sani ne mun yi bayani akan shi karatu da neman ilimi ya kamata mutum ya yi shi ne domin Allah don neman yardan Allah don neman ladan Ubangiji to mun kawo waɗansu bayanai da wasu hadisai a wancan shirin da ya gabata to idan muka ci gaba da waɗansu hadisai da suka zo dangane da wannan al'amari akwai wani hadisi wannan hadisin shi ma ya zo a cikin bihar anwar ne kuma an rawaito hadisin ne daga ainihin imamu ali alaihi salam yake cewa law na hamalatal ilm hamaluhu bi haqqihi da a ce waɗanda suka ɗauki ilimi suka koyo shi suka samo shi suke ɗauki da wannan ilimi ɗin hamaluhu bi haqqihi da sun ɗauki wannan ilimin a bisa haƙiƙa ɗinsa wato sun kasance suna aiki da abin da suka zo da shi suka kuma kasance ilimin nan sun ciro shi ne daga tushensa na hakika suka kuma kasance suna aikata shi mai zai faru ya ali ya min abi talibin sai yake cewa la ahabbahumullahu wa mala'ikatahu wa mala'ikatuhu wa ahalu ta'atihi min khalqihi lallai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so su haka ma mala'ikun Allah haka ma waɗanda suke masu yin biyayya ga Ubangiji subhanahu wata'ala na daga halittunsa gaba da sun so su sun nuna soyayya ga su waɗannan waɗanda suka kasance sun ɗauki ilimi sun koyi ilimi sun shawo ilimi yana nan a kansu suna ɗauke da shi amma suna ɗauke da shi bi haƙƙihi a bisa haƙƙinsa haƙƙin ilimi na abu ne mai muhimmanci yana daga cikin haƙƙin ilimi in ka ɗauko shi na farko ka ɗauko shi daga tushensa sannan ka aikata abin da ka ɗauko na ilimin nan sannan ka kare ilimin nan ko a gaban waye ka bayyana shi ka kuma sanar wa al'umma wannan ilimi ɗin wannan shine ka ɗauko ilimi da bi haƙƙihi to yanzu saboda lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله Dr. Abdulkadir Mubarak kenan da shirinsa na guzurin hanya yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ai sauraro lafiya. kide kiɗen Iraniyawa. masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya ga wata muku hujjat bakshi zade ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu da ya suka kaɗe kunnuwansu domin jin waƙa a bakin mai ita ai saurari lafiya. بهار کشورم بهشته جشن گرفتن آدم و فرشته رو برگ سبز آرزو نوشته این روز و روز عید سر نوشته سبز و سفید و سرخ مهربونی تا وقتی عاشق بمونی جوونی رنگ نگاهت گل فیروزه ای رنگ دلت آبی آسمونی شکوه قله های سرباله مثل گل میشکفه رو لبای من مثل گل میشکف رو لبای من لحجه های مردم ترانه ساز هر کدوم قشنگ تر است نغمه ساز لحجه های مردم ترانه ساز هر کدوم قشنگ تر است نغمه ساز مثل گل میشکفه رو لبای من مثل گل میشکف رو لبای من لحجه های مردم تران ساز هر کدوم قشنگ تر از نغمه ساز لحجه های مردم تران ساز هر کدوم قشنگ تر از نقمه ساز لحجه های مردم ترانه ساز هر کدوم قشنگ تر از نقمه ساز لحجه های مردم ترانه ساز هر کدوم قشنگ تر از نقمه ساز لحجه های مردم ترانه تو انگشه که حجت hujjat a cin wannan waka da ka yi rama da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. نظم میرزا کوچکه بداش لوچ و گیله که گلای ترک و کرد و To da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu da za a ji mu ɗauke da labarun duniya da ɗume su da kuma wasu shirye-shiryen na musamman da muka yi muku tanadi. mu da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu